This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana wannan lasari kan mitoci 22 da kuma 25. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen na kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara da nomad da mura arewa da alol da kuma niyya dukkan sa zangon FM. masu na'urar kwamfuta ma suna iya jin mu yanzu haka kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata kan ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu aron masu salamu alaikum tare da Sarfido Hashim da kuma sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke farin cikin jarragamar shirin a daidai wannan lokaci daga nan birnin Washington DC ga kanun labarai. Gwamnatin Liberia ta ce an samu wasu mutane biyu dauke da cutar Ebola cikin masu al'ummar da suka yi fama da cutar a baya. Ƙasar Iran da manyan ƙasashen duniya shida masu ƙarfi na ci gaba da tattaunawa mai wahala kan shirin nukiliyar Iran a birnin Bayina. To ma da gaishe shiga Da 'yan ta'adda na Boko Haram sun kai ga kama garuruwa da kafa daula yanzu duk waɗannan sun kau an tura su sun koma dajin Sambisa saboda haka kaban guri ne yake kure masu da sauransu kanal sk usman mukaddashin daraktan yada labarai na rundunar mayakan najeriya yau ne za a buɗe taron horar da matasa kan dabarun kasuwanci a najeriya Nijar ta samu kuɗi dala miliyan tamanin domin aikin gida madatsar ruwan kan daji. Bello Habib Galadanci yana tafi da shirin Musulunci tushen rayuwa. Da farko ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Gwamnatin Liberia ta ce an samu wasu mutane biyu dauke da cutar Ebola a cikin wasu al'ummar da a baya suka yi fama da cutar, lamarin da ya haifar da fargabar cewa mai yiwuwa cutar za ta sake addabar ƙasar da take Afirka ta yamma. jami'an kiwon lafiya na liberia sun faɗa a jiya alhamis cewa yanzu haka mutane biyar aka tabbatar da suna ɗauke da cutar ta ebola da suka haɗa da wani matashi ɗan shekaru goma sha bakwai da ya mutu da cutar ranar 28 ga watan yuni wani jami'in ma'aikatar lafiya ta liberia jan sumo ya ce ana gudanar da bincike kan waɗanda aka samu da cutar na baya-bayan nan ya ce abu guda da muke so mu jaddada shine ɗaukar dukkan matakan kariya da suka kamata an hakikanci cewa goggon berai da jemagu suna iya yaɗa cutar saboda haka muna buƙatar kula da kada a ci naman waɗannan dabbobi a halin da ake ciki kuma ƙasar saliyo ta ce za ta faɗaɗa dokar hana zirga-zirga a yankunan da aka samu ɓullar cutar ebola shugaban ƙasar saliyo anas koroma ya yi kira ga al'umma ƙasar da ma na ƙasashen duniya da kada su sake da cutar ya ce wannan wata fama ce da ake buƙatar nasara ya shaida wa muryar amurka cewa tilas ne kasashen duniya su ƙara ƙaimi wajen ganin an shawo kan cutar ebola baki ɗaya cutar ebola ta fi tsananta a ƙasashen saliyo gini da kuma liberia sama da mutane dubu ashirin da bakwai suka kamu da cutar a waɗannan ƙasashe yayin da sama da dubu goma sha ɗaya kuma suka mutu a dalilin cutar Ƙasar Iran da manyan ƙasashen duniya shida masu ƙarfi na ci gaba da tattaunawa mai wahala kan shirin nukiliyar Iran a birnin Vienna bayan ƙarin wucewar wani wa'adin da ba tare da an cimma matsaya ba. A safiyar yau Juma'a ne sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da ministan harkokin wajen Iran Mohammed Javad Zarif da wasu jami'an ƙungiyar tarayyar Turai a wani otel inda suke gudanar da wannan tattaunawa tasu. a lokacin da zarif yake magana a otel ɗin ya ce an samu ci gaba cikin tattaunawar da ake yi amma bayan da wani ɗan jarida ya tambayi shi ko zai zauna a hutun ƙarshen mako a babban birnin na australia ya kuma ce akwai alamun haka ya ci gaba da cewa ba mu da wani ƙayyadadden wa'adi kuma ina son mu samu yarjejeniya mai kyau ke dai kuma a lokacin da lokacin da tattaunawa ta shiga mako na biyu akwai alamar kosawa a wurin mahalartan abin da ya kai a daren jiya alhamis ne zarif ya fito yana sukar lamirin wasu kasashen duniya da yace suna nuna canji inda suke karawa kansu bukatun da ba na dole ba sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana jiya alhamis cewa idan ba a cimma matsaya a tattaunawar da ake yi kan ayyukan nukiliyar iran ba a shirye masu tattaunawar amurka suke su kawo ƙarshen wannan zama keri ya shirya manema labarai cewa ba za su yi gaggawa ba kuma babu wanda ya matsa musu lambar su yi gaggawar amma duk da haka ya ce an samu ci gaba ainin da zai kai ga cimma matsaya mai ma'ana sai dai abin da ake damuwa kai shine ingancin yarjejeniyar ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Jami'an jihar Carolina ta kudu da ke nan Amurka sun shirya sako da tutar zamanin yakin basasa daga harabin majalisar dokokin jihar yau Juma'a. Tun jiya gwamnatin jihar South Carolina Nikki Haley ta sa hannu a dokar ta 'yan majalisun dokoki na jam'iyyar Democrat da Republican da suka goyi baya na sauke tutar daga harabar majalisar dokokin jihar makonni bayan kashe waɗansu mutane tara baƙaƙen fata a wata majami'a ana alakanta kisan da da wariyar launin fata. 'Yan majalisar wakilai na jihar Carolina ta kudin sun bi sahun takwarorinsu na majalisar dattijai inda suka kada ƙuri'ar amincewa da sauke tutar jiya Alhamis bayan an shafa sa'o'i goma sha uku ana muhawara mai so sarai. Gwamna Hali ta bayyana ranar a matsayin wata muhimmiyar rana a jihar South Carolina ranar da ta haɗa kan kowa yayin da ake ci gaba da farfadowa a matsayin al'umma ɗaya da kuma jiha ɗaya. Ta miƙa biro ɗaya daga cikin birukan tara da ta yi amfani da su wajen sa hannu a wannan dokar ga dangin mutanen da aka kashe. Za a sauko da tutar ƙasa yau Juma'a a wani biki da za a yi na musamman. Hali ta ce za a sauko da tutar cikin mutunci da kuma ajiye ta ɗakin tara kayan tarihi. Shugaban hukumar binciken manyan laifuffuka ta Amurka wato FBI James Comey ya faɗa jiya Alhamis cewa jaman hukumar sun tarwatsa shirye-shirye da dama na makarkashiyar kawo hare-haren ta'addanci a lokacin shagulguwar ranar bikin samun 'yancin kan Amurka. A lokacin da yake magana da manema labarai, Comey ya ce ya imanin aikin da suka yi ya ruguza shirin kashe mutane da dama da aka kulla mai alaƙa da ranar bikin samun 'yancin kai wato hudu ga watan Yuli. ya ce an kame sama da mutane goma amma bai bayar da wani bayani kan abin da mutanen ke shirin aikatawa ba ko inda suke shirin kai harin ba daman dai ma'aikatar ta fbi da ma'aikatar harkokin wajen amurka sun fitar da gargaɗi kan cewa za a iya kai hari a ranar 4 ga watan yuli a amurka lokacin da miliyoyin amurkawa ke hidimomin holewa da dama da suka hada da gashe nama da wasu da wasa da wuta Komi ya ce ƙungiyar ISIS ta yi ta ƙarfafa magoya bayan ta cewa su kai harin waɗannan hare-haren akan Amurka, hakan ne yasa aka kama waɗansu mutane da ke magana da ƙungiyar ta wasu hanyoyin sadarwa. Ya ce jami'an FBI sun fuskanci ƙalubale saboda mawuyaci ne a gano yadda ƙungiyar ISIS ke jawo hankalin mabiyanta. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. To madalla, rahotanni daga jihar Yobe suna nuni da cewa 'yan Boko Haram sun kai hari kan garin Buniya di a daren jiya Alhamis, ko da shike a hukumance rundunar sojin Najeriya ta tabbatar da aukuwar lamarin bata ba da ƙarin bayani ba, sai dai an ji daga wasu mazauna garin waɗanda ba su so a ɗauki muryarsu ba suna cewa sojoji sun fatattaki maharan. Ga abin da Kanal SK Usman ya ga Bello Habib Galadanci kan wannan hari. Eh wato ba wani bayani da zan baka yanzu face cewar muna da masaniya kan haka kuma an riga an abin nan su amma nan gaba kaɗan za a ba da cikakken bayani kan abin da ya faru. A hali yanzu me ake ciki game da wannan yaƙi da 'yan Boko Haram? Eh to kamar yadda muka sha faɗi har yanzu ana fama da yaƙi da waɗannan 'yan ta'addan Boko Haram. kuma so ake nan ba da ba ga an ga bayan su gaba ɗaya kuma an kawo ƙarshen wannan yaki. yanzu akwai wani waje da za a ce akwai tarin su kamar yadda dacin akwai a sambisa e babu inda suke face na dajin sambisa waɗanda kake gani da suke kai kuna bakin wake nan da can wasu ne 'yan barbashinsu kuma muna ma kira da jama'a da Allah sa ido saboda in kai la'akari da lokaci ko kuma kwanaki watanni ba da suka wuce da 'yan ta'adda na boko haram sun kai ga kama garuruwa da kafa daula yanzu duk waɗannan sun kau an tura su sun koma dajin sambisa saboda haka kaban guri ne yake kure masu da sauransu. Me yasa cin su galaba a wannan daji na Sambisa abin yake ɗaukar lokaci ne? Ne eh to ai idan kai la'akari da cewar yanayin da ake an shiga damina sannan kuma wuri ne ba ƙaramin guri ba yana da faɗi da bugu da ƙari da cewar har yanzu suna nan rike da mutanen da suka sata. gudu ake kada a zo a yi banna mai yawa amma in ba ga haka kwace hakika dai ana nan ana bakin kokari a tabbatar da cewar an yi maganin su da ka yi maganar mutanen da aka sata jaridu sun fara bayyana cewa nan ba da jimawa ba watakila ga an sako ɗaliban Chibok saboda su waɗannan mayaka yanzu suna so a yi musaya fursunoni su su ba da waɗannan 'yan mata kun san wani abu daga nan ɓangaren sojoji? Allah ya sa haka Uh, gwamnan jihar borno kashim shatima a kwanakin baya ya zargi cewa akwai koguna a ƙarƙashin wannan daji na sambisa watakila ma'adan waɗannan yara suke uh, me labarin kogo a sambisa eh saboda uh, akwai sanda gwamna ya bayani a garin abuja ta sakataren gwamnatin jihar borno a wannan lokaci inda ya ba da wasu bayanai kuma martaninmu a wannan shine muna martaba da duk wani wanda zai kawo wata shawara mai amfani ko kuma wani bayani na sirri yadda za a bi a ciwo kan matsalar. a ƙarshe ana ta maganar samun nasara akan waɗannan mayakan na boko haram menene samun nasara akan su me za a gani a ce eh, yau gashi na an ci galaba wannan yaƙi ya zo ƙarshe ya eh, kwarai to abu kai ma in aka ce an ci nasara da su kamar yadda nema bayani da na gaya ma cewar da sun yi tasiri inda har suna kama garuruwa da dama har ya kai ga kananan hukumomi suka kafa daula an waye gari waɗannan abubuwa sun kau kuma da su suke ma addaba sojoji yanzu sojojin ke addaba su kaga an fara cin galaba kuma kashe-kashen da suka saba yi da yanzu sai jefi-jefi fata muke nan gaba kwata-kwata da waɗannan asarar rayuka da ake da kuma ɓannar dukiya da ake su ma kau ya kasance kuma mutane ana zaune lafiya ta'addanci babu shi kamar yadda aka san shi A yau ne wasu matasa su dubu ɗaya da ƙasashen Afirka hamsin da ɗaya da kuma jihohin Najeriya talatin da shida da Abuja ke fara wani taro na kwanaki biyu a garin Ota a jihar Ogun da nufin koya musu hanyoyin bunƙasa tattalin arziki da samar da aiki ta hanyar dogaro da kai. Wakilin babban gida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani daga wata jihar Ogun. taron wanda ke gudana a ƙarƙashin gidauniyar shahararren ɗan kasuwan nan tony elumelu an shirya shi ne ya zama na sharan fage na taron bunƙasa tattalin arziki da samar da aikin yi a nahiyar afirka wanda za a gudanar a birnin nairobi kenya a wannan wata da muke ciki taron da kuma zai samu halartar shugaban amurka barack obama da kuma wasu shugabannin afirka da 'yan kasuwa da dama malarta wannan taro su dubu daya an zaɓo su ne daga jerin masu neman halartar wannan taro su dubu ashirin daga kasashen afirka hamsin da daya kuma tuni gidauniyar ta tony ilomelu ta kafa wata gidauniyar samar da jari ta dala amurka miliyan 100 domin tallafa wannan shiri na samar da aikin yi ga matasa domin dogaro da kai da kuma kishin afirka kemayo biraya wani matashi ne daga kasar uganda wanda kuma ya shaida mini alfanun wannan taro gare su Uh, well, I'm uh, an agro processing engineer by profession, and uh, I'm planning to start production of milk from soybeans. Given that uh, soybean milk, soybeans don't have cholesterol, no hormones, better fat, healthier fat. Da farko ya ce ni injiniyan sarrafe-sarrafe ne kuma ina fatan kafa kamfanin sarrafa madaran soya beans ko kuma waken soya bisa da la'akari ga ingancinsa ga lafiyar jiki kuma fata na wannan taro shine samun karfin gwiwa da taimako daga manyan 'yan kasuwan afirka dan juma muhammad yalwa ya fito ne daga jihar kebbi kuma ya shaida mani irin kwarin gwiwar da yake da shi don gane da wannan taro wannan taro na 'yan kasuwa ne masu tasowa wanda yake shi ta ne malu yake son ya tayar na afirka gaba daya ba ma najeriya ba kawai wanda yake an ɗauki akalla wurin mutum dubu daga duka kasashen afirka su ne aka kira wanda ake ana taron nan domin a kara ma juna ilimi kuma a kara tattaunawa da za a kara fara da kasuwanci a nan kasashen afirka da da kuma na najeriya horon da mahalarta wannan taro za su samu dai ya hada da bangarorin aikin noma da ilimi da dinke ɗinke da kuma fannin sadarwar kwamfuta Babangiji Brown murya Amurka daga Ota jihar Ogun Najeriya. ta Ƙasar Nijar ta samu bashin kuɗi sama da dala miliyan tamanin da za ta yi amfani da su domin sake tsugunar da dubban mutane waɗanda suke kusa da wurin da ƙasar take so ta gina madatsar ruwan nan da ake kira kan daji. Farfesa Bobe na Maiwa mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ya yi magana da Abdulaziz Adili Toro kan wannan aiki. akwai wani zamani inda shi lokacin sami jibokin kowa ya yi tsammani shi kenan kawai an ɗauki hanyar hiyar da eh, kammalar da wannan eh, barajin to amma sai aka je aka damka eh, wani kamfani na ƙasa ukraine ne ko rasha ne su dai na kasashen gabas mhm. inda ya zamanto ashe ba wanda ya kure ba ne mhm. to da ya zamanto ba wanda ya kure ba ne sai aikin ya tashi da takin hawainiya to shine wannan ma'aikatar na yanzu sai suka kwace wannan kwangilar daga hannun wannan kamfanin sai suka damƙa wani to yanzu tun da an ka samu jarin dama su wa'annan ma'aikatan suna hudu suna cewa jarin ne babu to yanzu tun da suka je suka ciyo mana bashi bisa kan haka kuma Allah ya sa bashin biyan shi akwai dogon wa'azi tun da suka je suka ciyo mana bashi akan haka za a zo a yi shi to gaskiya wannan jarin a zuba shi wurin da ya kamata wato cikin wannan barayi saboda dan Nijar duk inda yake gabas da yamma kudu da arewa da tsakiyar Nijar ba wanda bai kawo idanu ya dora ma wannan eh, barajin da za a yi da za ta yi dandali da yawa domin kokowa da yunwa da kuma hanyar kwari da yake damuwa kasar Nijar gaba daya idan kuma aka je aka diba ai yawan kasashe duka na duniya wanda suka ci gaba sai wanda ya samu ya ciwo kan yunwa da kwari to su ne da saboda ba wai ka tsaya ba kana kallon ruwan sama kamar yanzu da aka ce akwai matsalar ruwan sama ba a tsaya ba kawai ana kallon ruwan sama a a to inda ya zama ruwa ya sauka shi da cikin ya kamata a bi shi a maido shi sama professor ga ganin ku shugaban ƙasar ne Muhammadu Isu zai cimma gurin shi ya zama shi ne na karshe cikin wannan duka shugabannin Nijar da sun kai sun kai wannan abu su tabbaka ba su samu ba shi zai iya tabbaka wannan a cikin wannan eh, lokacin nashi Eh, sai dai a yi fatan cewa shi ya zamanto mai yin haka. amma ban sa abin da yake cikin zuciyarsu ba ko ba gaskiya ba za a yi aikata ba za a yi aikata ba ban sani ba ba ni iya tabbatar da shi haka amma shi ana roƙon Allah kuma ana fatan cewa da ya zamanto shi ne dai mai eh, yada abun ko da yake ya ɗan nuna kwaikwaya ka san wannan hanyar jirgin ƙasa da ya zama to fiye da shekara tamanin ana zancen za a yi shi yanzu an samu ɗan guntu a cikin nijar ko da yake ba kammala wannan aikin ba mhm. akwai ɗan ababe da yawa da an ka ɗauki kamar gurin za a yi su a ƙasar nijar wanda ba samu yanzu ba wanda shi ga lokacin shi an samu an ka wallafa su ko da yake dai ka san kamar da hausa suka faɗi mhm. shi abokin hamayya ko bisa ruwa kake rawa yakan kanta kana ta da kura amma amma ana tsammani yau duk abin da muke saboda abin amfani ne wanda zai amfani kasa sai mu yi na'am kuma mu yi murna da in ya zamanto an samo wannan abun amma jari na a zuba shi wurin da ya kamata a zuba cikin barajin nan kai mun gashi da ana mana zancen wannan abun in ya samu kai har yau wallafa wannan aikin to ina ganin shi ne babban abu wanda tarihi za ya rike sunan shi da a cikin kasar Niger shi ya zo ya farkata wani ba wani hanyar hirin kasa ba koko wani eh, jirgin kasa koko kuma wani kaddada a cikin garin ya mai a'a mm-hmm. wannan barajin in ya samu ya yi shi to akan gaskiya za a shiga tarihi kuma yan Niger ba za su manta da shi ba abadin abadan nan Kuna tare da sashen Hausa na murar Amurka daga nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas da rabi ga Bello Habib Galalanci da shirinmu na gaba. Musulunci tushen rayuwa. Allahu ya rahamanu. Mm-hmm. Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita. Allah ya yi wa Sheikh Dr. Aminuddin Abubakar na Kano rasuwa. kirista ya kirista musulmi addinin musulunci babu tilastawa sannan za mu ji matsayin addinin musulunci a kan karkashe mutane lokacin azumi jama'a masu mu assalamu alaikum barkanmu da wannan juma'a alhamis dinnan a cikin wannan wata na azumi allah yawa sheikh dr aminu din abubakar rasuwa ga wakilin murya amurka nasiru adam el hikaya Gabanin sallar tarawih a babban masallacin Abuja bisa jagorancin Imam Muktar Abba, an yi wa shahararren malamin Islama Dr. Aminu Dini Abubakar wanda ya rasu a Madina addu'ar rahama. marigayin ya yi fice ne wajen wazi a kafafen labaru muhadara da musamman ma lokacin zaman mu na aikin haji kirista ya kirista musulmi ya addinin musulunci babu tilastawa allah ya ce lakum dinukum waliyadin ni ina da addini na kuma kuna da naku saboda haka an samu zaman lafiya dr kabir adam shine na'ibin babban masallacin abuja ba na manta lokacin da ya zo ziyarar masallaci ya tarar da abokinsa sheikh musa muhammad marigayi shi ma malam yana karatu ya ce to ai ba za ka tafi shiru ba sai ka yi mana nasiha ya zaunar da shi a kan mimbarinsa ya yi wa mutane nasiha ya jawo hankulansu zuwa ga aikin Allah cewa su gujewa abubuwan da suke sun saba ma dokar Allah maɗaukakin sarki Allah ya ji kansa Allah sa ya huta malamai da ke yi wa marigayin addu'a sun ba da shawarin amfana da goman ƙarshen ramadanan nan Ustaz Raja Alhaji Sabo Kefi ne ke tafsiri a masallacin Izala na Maitama. To a cikin wayannan kwanuka goma na ƙarshe daga cikin ayyuka muhimmai kyawawa da za mai da hankali zuwa gare su akwai kula da marayu. domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana muhimmancin marayu har a hadisi yana cewa ana wa kafilul yatimi ka hataini fil janna da ni da mai lura da maraya kamar haka muke a cikin gidan aljanna don haka masu shi su kula da marayu abinda za su ci ga sallah na zuwa abinda za su yi sutura ga sallah na zuwa duka wayannan suna cikin ayyukan alkhairi mu tsallaka siraɗin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tir da Allah wadai ga mutumin da Ramadana ya shigo har ya fita bai yi aikin da za a gafarta masa ba malamai da dama na shirin rufe tafsirin nasu a ƙarshen makon nan Nasiru da mai kamarar Amurka daga Abuja Najeriya kullu nafsin za'iqatul mauti ayar Qur'ani ce duk zan da na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce. rigar nan ya mutuwa da zai yi wuda na tube ta tube ta a gaida nasiru mu kuma Allah ya kyauta namu karshen ana sauraron shirin musulunci tushen rayuwa ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bari mu taɓa batun munanan hare-haren da ake ta kaiwa jama'a wannan wata na azumi ga wakilin murya amurka mustapha nasir batsari A yayin da masu tada ƙayar baya suka ƙara zafafa kai har haren ƙunar baƙin wake a Najeriya, malaman addinin Musulunci sun yi bayani akan matsayin kashe musulmi da ma ɗaukar duk wata rayuwa a cikin wannan wata na Ramadan. Sheikh Yusuf Sambo Rigacikun shi ne mataimakin shugaban majalisar malaman Izala a Najeriya. Akwai hadisin da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Man a'ana ala qatali muminin walau bi shaɗari kalima ya ati yawmal qiyama maktubun baina ainihi a min rahmatullah wanda duk ya taimaka akan a kashe wani mumini da rabin kalma kaɗai ba cewa yayi ku kashe shi yace ku ka da rabi zai zo ranar tashin alkiyaba an rubuta a gaba goshin shi wannan mutum ɗebabbe ne daga samun rahamar Allah mai girma da ɗaukaka. To shi ma dai Sheikh Abubakar Giro Argungu wanda shehin malami ne a ƙungiyar ta Izala, shawara ce ya baiwa gwamnatin Najeriya game da waɗannan hare-hare na ƙunar baƙin wake. Kamar yanzu masu zuwa siyo ilimi, babu ruwan gwamnati da su Malam Mustapha. gaba ɗayan ɗaliban Najeriya in dai addini za ku je ku karanto to sai dai ku te karan kanku mutum ya sha wahala ya yi ilimi ya dawo ya za a yi a samu control na karatun da ya ɗauko wace aƙida ya gamu da ita cikin duniya babu ruwan kowa saboda haka gwamnati ya zama tana da wani babban tsari wanda take lura da masallatai da kasinne da da coci-coci da wuraren duk da jama'a za su yi taro su kai su ɗari biyar ko dubu ɗaya ya zama na gwamnati tana da wani mataki nata na kanta wanda za ta lura da su. A yanzu haka dai bincike da na gudanar ya nuna cewa al'ummar musulmi na yin amfani da wannan wata na Ramadan domin gudanar da addu'o'i na musamman na neman sauƙin wannan bala'i daga Allah. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Gargaɗe mai sarki kan nan na mugunta. Allahu Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Jama'a abinda shirin yau ya tana da ke nan baki ɗaya, sai kun makon insha Allah za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu ni bella galadanci daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala salamu alaikum to madalla yanzu kuma ga nasihar azumi bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim ubangiji madaukaki yana cewa wa kullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bigafilin amma amalun wato kowanne daga cikin masu yin aiki yana yin aiki ne a bisa darajoji na ayyuka saboda haka shi azumi yana da darajoji hawa uku akwai azumi na amawa akwai azumi na khasawa akwai azumi na khasawan khasawa azumi na amawa shine kamewa ga barin ciye-ciye da shaye-shaye da kuma jima'i azumi na khasawa shine kamewan ji daga saɓan Allah da kuma kamewan gani ga saɓan Allah da kuma kamewan harshe ga faɗin saɓan Allah amma azumi na kasawan kasawa shi ne kamewan zuciya ga barin wani Allah da kuma barin tunanin saɓon Allah. To irin wannan azumi ne Allah yake cewa mala'iku a lokacin da ladan ayyukansa suka ƙare domin biyan basussukan waɗanda ya zalunta, cewa kar ku taɓa mani wannan azumi, ku lissafo shi in biya masa laifuffukansa domin azumi na wani ni zan yi sakayya da shi, wa inna ma ya taƙabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karɓan ayyuka ne na masu tsoron Allah, Allah ya karɓa a gare mu, Assalamu alaikum. To Allah sa mu dace, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayu da ku aiko mana ta imel. To bari mu fara da ra'ayin Fatima Sade Sa'idu Daura wacce ta ce Assalamu alaikum. Kama kaman da hukumar EFCC ta zage dantse tana yi na kama waɗanda ake zargi da yin sama da faɗi da dukiyar al'umma. Wannan ya nuna mana cewa hukumar ta samu damar zama da gindinta. sabanin a baya yadda ake amfani da ita don musguna waɗanda ke adawa da gwamnati. Shi kuwa Aliyu Muktari kwalle Kampala Uganda cewa yi Allah sarki duniya mai juyi juyi yau kana da mulki da iko gobe ka zamanto baka da shi wannan mai sauƙi ne a gun mahalicci sai dai wasu na mantawa da irin wannan za ta zo a kowane lokaci sai dai giyar mulki da san duniya ta sa sun manta komai ina batu ne akan yunkurowar da hukumar efcc ke yi a halin yanzu na kame waɗanda suka wa talakawansu ta annati da dukiyarsu shi ko haruna muhammad katsina muryar jama'a cewa yi hukumar efcc ya kamata ki ƙara azama sosai akan aikin ki. To, madalla yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya. Gwamnatin Liberia ta ce an samu wasu mutane biyu ɗauke da cutar Ebola a cikin wasu al'umma da a baya suka yi fama da cutar, lamarin da ya haifar da fargaba cewa mai yiwuwa cutar za ta sake addabar ƙasar da ke Afirka ta yamma. Jami'an kiwon lafiya na Liberia sun faɗa a jiya Alhamis cewa yanzu haka mutane biyar aka tabbatar da suna ɗauke da cutar ta Ebola da suka haɗa da wani matashi ɗan shekaru goma sha bakwai da ya mutu da cutar ranar 28 ga watan Yuni. Ƙasar Iran da manyan ƙasashe shida na duniya masu ƙarfi na ci gaba da tattaunawa mai wahala kan shirin nukiliyar Iran a birnin Bayan. Bayan ƙarin wucewar wa'adin ba tare da cimma matsaya ba. A safe yau Juma'a ne sakataren harkokin wajen Amurka Jan Kerry ya haɗa da ministan harkokin wajen Iran Mohammed Javad Zarif da wasu jami'an ƙungiyar tarayyar Turai a wani otal inda suke gudanar da wannan tattaunawar tasu. Tama da Allah ga masu haro abin da ya sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda kamar yadda aka saba yau kofa ce buɗe za mu dakaci ra'ayoyinku kan al'amura da kuke gane suke da muhimmanci a rayuwarku. kamar na madadin sarfilu hashim da jude da gresham da kula da ɗakin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya malam vasco a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku sai can anjima mu zama lafiya.